الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس إن استطعت أن تفعل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ولهذا لم يجي في القرآن إلا مدد الرضيع لا إيجاب ذلك وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا فالبأساء في الأموال والضراء في الأبدان والزلزال في القلوب وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله الآية وقال تعالى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 wato takwas ga watan rabi'u sani hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama talatin wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan hudu miladiya ta tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijirin malamin nan abul abbas taqiyuddin أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana shekara 728 wannan kuma shine darasinmu na 33 a wannan littafi a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi kuma wannan shine na 77 malam yana kan mana magana akan abinda ake cewa ar-rida ar-rida bi qada'illahi yarda da gamsuwa da amincewa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta maka abin da ka samu kanka a ciki na kaddara gamsuwa da yarda da miƙa wuya ga ubangiji wannan aiki da zuciya za ta yi malamai sun yi magana a kansa shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne lokacin da ɗan adam ya samu kansa cikin wani hukunci na ubangiji wajibi ne ya ji ya yarda zuciyarsa ta nutsu da wannan abu ko ba wajibi ba ne malamai sun yi magana biyu wasu suka wajabta wasu kuma suka ce mustahabbi ne abinda yake wajibi shine haƙuri da dangana dole ne mutum ya haƙura ya dangana yayin da wani abu ya same shi na hukunci na ubangiji musamman ma wanda yake na na musiba na bala'i na tashin hankali wanda rai baya to a wannan hali dole ne ya hakuri amma arrida din gamsuwa da wannan yanayin wajibi ne a kansa ko ba wajibi ba ne nan ne malamai suka samu saɓani mafiya yawancin malamai suna cewa mustahabbi ne malam yace wa qadar ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wa sallama annahu qala li ibn abbas an ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa abdullahi dan abbas إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا إن استطعت إن كلا إياوة أن تعمل للرضا لله بالرضا مع اليقين كيوا أي كيوا كي أيتي دن الله بالرضا تعالى ولا يرضى ده مع اليقين تعالى سكن كان شيء هذا يقيني فافعل تو كأيك تحكم فإن لم تستطيع إذا ما ذاك إياه ba za ka iya yin aikin birrida da shi wannan yarda da gamsuwa ba fa inna fi sabri alama takrahu khairan kathira akwai alkhairi mai yawa bisa ga haƙuri akan abin da ya same ka wanda baka so mun ce wannan lafazin ya zo cikin wata ruwaya daga cikin ruwayoyin hadisin nan mashahuri na abdullahi dan abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi akan abin hawansa akan jakinsa yake ce masa ya gulamu inni allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka har zuwa karshen hadisin to a cikin ruwayoyin wannan hadisi wannan lafazin ya fado a cikin wata ruwaya wanda malamai suka yi magana akan rashin ingancin wannan lafazin bai inganta ba cikin hadisai a wannan hadisin malam yace wali hadha lam yaji fil qur'ani illa madhur radina la ijabu zalika a gyara ba la ijaba ba la ijabu zalika ولهذا لم يجئ في القرآن illa مدح الراضين shi yasa a alkur'ani babu inda za ka gani ubangiji ya wajabta a samu wannan yarda din a zuciya yayin da wata kaddara yayin da wani hukunci mara daɗi ya auka maka yayin da wata musiba ta auka maka babu inda za ka ga ubangiji ya ce ka yarda da wannan sai dai a ce sai dai ka ga inda ubangiji yake yaban waɗanda suke samun irin wannan gamsuwa a cikin zuciya akwai bambanci tsakanin ayaba abu ko a wajabta maka akwai bambanci tsakanin ayaba maka aikata wani abu da kuma a wajabta maka aikinsa zai iya zama abin yabo ne amma ba wajibi ba saboda dukkan almustahabbatu abubuwan da ake so waɗannan dukkaninsu ababen yabo ne amma kuma ba wajibai ba ne shi yasa alkur'ani sai ka ga an ambaci waɗanda suke yarda da gamsuwa ba tare da wajabta hakan ba mun yi wani bayani a darussan baya wanda watakila yana da kyau mai maimaita shi na san wasu sun rike wasu ba su rike ba wato idan aka ce riba bi hukmillah mun ce ya kasu gida biyu akwai hukmullahi kauni akwai hukmullahi shari'i ina jin ba a manta wannan ba akwai hukumullahi shar'i wanda yake da alaka da umarni na shari'a yi kaza addini ne bar kaza ba kyau haramun ne wannan hukunci ne na ubangiji qada'un ne lil qada'ullahi ne amma anan hukunci ne wanda yake shar'i dini anan wajibi ne a samu yardarka da gamsuwarka da sakin zuciyarka kai. duk abin da yake hukunci ne na shari'a to wajibi ne a samu wannan yarda wannan ba shi ne ake sabani a kansa ba duk abin da Allah zai ce a yi kaza ubangiji ya yi umarni da sallah ya yi umarni da azumi ya yi umarni da tauhidi ya yi umarni da zakka wajibi ne ka yarda da wannan wannan ba shi ne malamai suke sabani a kansa ba inda ubangiji zai hana ka aikata wasu abubuwa na laifuffuka wajibi ne ka yarda da wannan hani da yayi ka hannu wannan ba shine malamai suke sabani a kansa ba don haka abin da ya shafi qada'ullah ko hukmullahi shar'i addini ba shine wannan maganar ta wajabci ko rashin sa take gudana a kai ba ya kamata a san wannan sannan qada'ullah al-kauni al-qadari hukuncin Allah wanda yake na kaddara wanda shi ma muka ce ya kasu kaso biyu akwai hukuncin Allah na kaddara mai daɗi wanda zai same ka abinda kake so ubangiji ya hukunta ka samu abinda ba ka so ubangiji ya hukunta wato kawar maka da wannan abu kaga wannan a ɗabi'ance rai daman yana son wannan zai yarda da haka zai gamsu da shi kaga wannan ba a buƙatar a ce ya kamata a samu arrida cikin abin da ka samu na hukuncin ubangiji wanda kake so ba ba ba ta an faɗi wannan ba saboda daman zuciya an halicce ta da buƙatar wato cimma burinta mutum yana son abu kuma ya samu to ba sai an ce yarda da abin da ka samu ba shi ma zuciyarsa za ta yarda kai tsaye to kaga wannan ma ba shi ake magana ba akwai kuma hukuncin Allah wanda zai samu mutum wanda baya so baya so ransa ba ta so to a irin nan ne ake cewa ka yarda in kai haka za ka samu ƙarin martaba sama da wanda ya haƙuri wanda ya haƙuri ya jure ba tare da samun kuma wannan riza din a zuciyarsa ba ya yi abin da yake wajibi a kansa amma bai abin da yake mustahabbi ba wanda ya haƙuri sannan kuma ya kai matakin arrida har ya ji zuciyarsa ma ta gamsu da halin da yake ciki to wannan shine ya kai wannan mataki to shi wannan mataki shi ake magana akan sa wajibi ne ko ba wajibi bane akwai ar-rida bi al-manhiyat abinda yake ubangiji ya hana ka yarda da wannan abun ka gamsu da shi tare da cewa ubangiji ya hana mutum ya yarda da kafirci ko ya yarda da fasikanci ko ya yarda da saban Allah da kangarewa wannan babu shakka haramun ne ba shi ake magana a kansa ba saboda haka mu tantance mahallin da ake magana akan ar-ridha bi qada'illah ar-ridha bi illa ay al-qada'u al kauni ash-shar'i fi ma nufus abinda zukata ba ta so anan ne ake wannan magana Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani babu inda ya wajabta ar amma mun ga inda ya yabi masu wannan mataki masu wannan sifa وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من ya yace wannan magana fa ana yin ta ne dangane da yarda da abin da Allah maɗaukacin sarki ya aikata ga bawansa ya farar wa bawansa na musibu kal kamar rashin lafiya wal fatri ko talauci wal zilzali ko girgizuwa da kaduwa da razana kama kala ta'ala was sabirin fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al kamar yadda Allah ce ka yabi masu haƙuri fil ba'sa'i waɗanda suke haƙuri a cikin talauci wato cikin halin talauci halin rashi waddar ra'i ko halin cuta rashin lafiya wa hinal ba'si da lokacin yaƙi suke yin haƙuri da juriya haka nan ubangiji yake cewa am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib ubangiji yace am hasibtum ko kuna tsammani ne an tadkhulu aljannata ku shiga aljanna haka kawai salin alim walamma ya'tikum mathalul ladina na min qablikum misalin abin da ya faru ga waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba masathumul ba'sa'u wato wahala ko talauci ya same su wadarra'u cuta ta same su wa zulzulu kuma an girgiza su an firgita su an tsorata su hatta ya kula rasulu har ta kai manzo yakan ce wallazi na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi mata nasrullah yaushe ne nasarar Allah za ta zo ala ku saurara inna nasarallahi qarib nasarar Allah na nan tafe kurkusa ba da nisa ba wannan sunnar ubangiji ce a cikin bayansa duka bayansa na kwarai bayansa na gargari ubangiji yana jarrabar su a wasu lokuta su shiga wani hali na damuwa wani hali na rashi wani hali na cututtuka wani hali na yaƙe-yaƙe na rashin samun kwanciyar hankali har ta kai manzo wanda shine mafi ɗaukaka a cikin kowace al'umma har ta kai ya rika cewa shi da waɗanda suka yi imani tare da shi mata nasrullah wato idan har ta kai manzo wanda ya fi kowa juriya da haƙuri da wato kawar da kai a kan abin da yake faruwa har ta kai haƙurinsa ya kai ya ce mata nasirullah babu shakka wannan yana suranta maka irin wahalhalu da ya shiga ciki shi da al'ummarsa wahalar ta kai matuƙa ƙwarai da gaske ta yadda har zai ce mata nasirullah Allah maɗaukakin sarki ya ce ala inna nasarallahi qarib lalle taimakon ubangiji yana kurkusa ba da nisa ba yana tafi Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi annabawa da wannan annabawa daban-daban sun ga bijirewa da taurin kai irin na mutanensu wanda har ta kai suna tunanin shin kuwa akwai ranar da nasara za ta zo annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi ma ya gamu da irin wannan kamar yadda abu sufyan lokacin da herakal yake sa yaya yakin ku yake kasancewa tsakaninku da wannan mutum da kuka ce ya ci shi manzo ne daga Allah lokacin da herakal yake wa abu sufyan tambayoyi bayan bayan gazwatul bayan sulhul hudaybiya abu sufyan yake cewa kana al-harbu bainana sijalan yudalu alaina yawman wa nudalu alayhi yawman yaki tsakaninmu yaƙi ne da wata rana ya yi nasara akan wata rana mai nasara a kanta sai shirakul ya ce wa haka zan rusulu tuttala haka nan ake jarrabar manzanni wata rana sai ka ga an yi yaƙin kuma ba su samu cikakkiyar nasarar da suke so ba wannan jarraba ce ta ubangiji gare su ubangiji ya suranta mana yadda halin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da kafirai suka yi wa tururuwa kwansu da su suka nemo taimako da agaji da tallafi na sauran kafirai waɗanda suke makotaka da su akan su zo su mamaye madina su gama da muminai gaba ɗaya su kori muminai ko su kashe na kashewa wanda shine ghazwatul ahzab ubangiji ya sifanta ta da ya sifanta kira ta da ghazwatul ahzab al ahzab sune cincirin da al'ummomi ƙungiyoyi daban-daban kabilu daban-daban waɗanda suka so su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam taron dangi shi da sahabbansa su murkushe su a rana ɗaya Allah madaukakin sarki yace wa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil qulub wa balagha wa iz zaghatil absar wa balaghatil qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliya al mu'minun wa zilzilu zilzalan shadida lokacin da suka zo ta sama ta ƙasa ma'ana suka rika kwararowa suka rika karo madina ta ko'ina ta kowace nahiya suka ringa bulbulowa a wannan lokaci idanuwa suka fuffuto saboda tsoro wa balagatul qulubul hanajir zukata kamar su fita daga jiki daga kiraza saboda tsoro suka zo har zuciya ta zo makoshi ma'ana hankali a tashe wa zununa billahi dhununa kuka rika yi wa ubangiji da to shin kuwa anya wannan abu kuwa da ya karo mu shin kuwa ubangiji ba ya so a halaka mu bane gaba daya hunalika tuliyal mu'minun Allah ce anan ne aka jarrabu mu'minai ta hanyar sa musu tsoro wa zulzilu zilzalan shadida wasu malamai sun ce wannan aya tana ishara ne zuwa ga abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wannan aya am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum ana ishara ne zuwa ga abin da ya faru ga mu'minai tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ghazwatul ahzab to anan Allah madaukakin sarki ya sanya wato nutsuwa da kwanciyar hankali ga muminai da kuma saduda da miƙa wuya da abin da ubangiji ya hukunta sai ubangiji madaukakin sarki ya kawo musu agaji rundunar Allah ta zo wacce ba a tsammanin ta Allah madaukakin sarki ya aiko guguwa da iska ta tarwatsa waɗannan kafirai abinda wato dan adam da yake jin cewa ba sama da shi ya kasa ubangiji ya sanya iska wacce yake ganin ba komai bace a bisa in ya kiyasta da halittarsa amma ubangiji ya yi ikonsa da wannan iska din ya karya wannan runduna wacce ta zo da ko ina da wannan iska din to shine malai yake cewa fal ba'sa'u fil amwali wad dharra'u fil abdani waz zilzalu fil qulubi al din da ubangiji ya faɗa a cikin wannan aya da ayoyin da suka gabata ana nufin talauci wato rashi wanda yake ya danganci dukiya wad dharra'u fil abdani cututtuka kuma waɗanda suka danganci jikuna wazzilzalu fil qulubi girgiza kuma abin da ya danganci zukata wato firgici na zuciya da rashin nutsuwa wa amar rida bima amara Allah bihi fa asluhu wajibun amar rida bima amara Allah bihi fa asluhu wajibun kaga wannan shine ar-rida bi qada'i Allah ad ash-shar'i wanda muka ce shi wannan ba shi ake magana akan sa ba anan ana maganar rida bi qada'i Allah al-kauni al-qadari al qadari al amma ar-rida bi qada'illahi dini ash-shar'i wannan wajibi ne abinda duk Allah ya ce ayi ayi abinda ya ce a bari a bari ka yarda da wannan ka amince ka sadu da ka mika wuya wannan tilas ne babu zabi a cikin sa babu sabani na malamai akan yarda da wannan wa huwa min al-imani yin haka ma yana daga cikin imani idan mutum bai yarda da abinda Allah ya umarni da shi ba bai samu gamsuwa ta zuciya akan abinda Allah ya umarni da shi ba ko ya samu gamsuwa ta zuciya akan barin abin da Allah ya ce a bari to babu shakka wannan imanin sa babu shi ba wai ya ragu ba a'a babu imanin ne kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam fil hadith sahih zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin abbas ibn abdul muttalib wanda imam eh, muslim da tirmizi suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ka fa'amal imani ya ɗanɗani ɗanɗano na imani wane ne man radiya billahi rabban wanda duk ya yadda da Allah shine ubangijinsa wa bil islami dinan ya yadda da musulunci shine addininsa wa bi muhammadin nabiyya ya yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta irin abin da dan adam zai samu na ɗanɗano mai daɗi na imani ta yadda zai rika jin ayyukan da yake yi na ɗa'a ga ubangiji da kaucewa abubuwan da ubangiji ya hana ya rika jin su suna daɗi suna garɗi a zuciyarsa kamar yadda mutum zai ɗanɗani abinci mai daɗi ya ji daɗinsa mai zaƙi ya ji zaƙinsa mai garɗi ya ji garɗinsa to haka mutumin da ya tattara waɗannan sifofi guda uku zai rika jin daɗi da zaƙi da garɗin aiki aiki da da'ar ubangiji wannan tashbihi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wato duk sanda ya kasance waɗannan sifofi sun kankama a zuciyar bawa to ba zai ji wahalar aikata wani aikin da'a ba duk wani aiki na da'a zai ji shi mai sauki kamar yadda mutumin da aka kawo masa abinci mai daɗi ba zai sha wahala ya rika ganin an hada shi da wani aiki mai wahala kana jin yunwa a gabatar maka da kabaki mai daɗi mai maiko za ka rika ji kai an hada ni da aiki wannan mutum wannan magana ma ba ta zo ba ba a san sanda aka gama wannan aikin ba ka tashi to haka mutumin da waɗancan sifofi suka kankama a zuciyarsa duk wani aiki na da'a ta ubangiji haka zai rika ganin sa kamar an hada masa wani kabaki na kayan daɗi na kayan abinci irin wanda ransa take so kaga wannan tashbihi ne wanda yake ya kai munta wajen kyau da sha'awa za ka fa'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya yadda abinci mai daɗi yake daɗi akan halki yadda abin sha mai daɗi mai zaƙi yake daɗi da zaƙi akan harshe haka nan ayyukan ɗa'a suke daɗi su yi zaƙi akan zuciya ta mutumin da ya haɗa waɗannan sifofi guda uku radiya billahi rabban ya yarda ya gamsu ya amince cewa ubangiji Allah shine ubangijinsa shine mahalicinsa shine mai gudanar da al'amuransa duka shugabancinsa na koli na gaba ɗaya yana a hannun ubangijinsa sai yadda ubangijinsa yake da shi shi bawa ne ga ubangiji yana jiran umarni har kullu har ko da yaushe ya yarda da wannan ya gamsu da wannan ya miƙa wuya akan wannan wabin islami dina ya yarda musulunci shine addininsa ita ce hanyarsa ta rayuwa musulunci zai bi a cikin dukkan abin da yake ya shafi rayuwarsa gaba ɗaya zai yi abin da Allah ya ce ya zai bar abin da Allah ya ce ya bari duk motsin da zai yi zai yi tunanin wannan motsi nashi ubangiji ya yarda da shi ko bai yarda ba duk abin da zai dumfara ya tunkara zai fara tunani da lissafi abin nan kuwa yana daga cikin abin da ubangijin nan nawa yake so ko baya daga ciki ya yarda da wannan ya sanya musulunci shine rayuwarsa gaba daya wa bi muhammadin nabiyya ya yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallama shine annabinsa ya yarda cewa shine zai zo masa da abin da ake cewa musulunci din ba zai ɗauki wani abu da sunan musulunci ba wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ba shi ya koyar ba ba zai yarda da wani abin da aka kira shi musulunci ba tare da cewa ya saba wa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi domin watakila wani ya ce to a ai na karshen ya haɗo duka na biyu ya haɗo na ɗaya da na biyu domin wabi muhammadin nabiya in har ka yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabinka ashe ka yadda da Allah shine ubangijinka ka yadda da musulunci shine addininka to dan menene aka faɗi na ɗaya da na biyu tare da cewa na uku ya kunshe su gaba ɗaya ce eh za a buƙaci a bayyana maka wannan domin ka san cewa imani da Allah maɗaukakin sarki wani abu ne da yake jigo kowane abu yana bin bayan wannan ne imani da Allah da san Allah da miƙa wuya ga ubangiji da yadda da rububiyarsa da uluhiyarsa wannan shine jigo na farko idan ka yadda da wannan to dukkan wasu abubuwa da za ka yadda da su reshe ne na wannan jigon na farko za ka yadda da annabawa da Allah maɗaukacin sarki ya aiko domin ubangiji din shi ya aiko su shi ya zaɓe su shi wannan ubangijin naka da ka yadda da shi ka yadda da waɗannan annabawa saboda shi ne ya zaɓo su shi ya ba su wannan matsayi da bai musu wannan zaɓin ba kai ma ba za ka kai su wannan matsayi ba kaga ashe imani da annabawa da yarda da su da girmama su da ɗaukan abin da suka zo da shi na shari'a duk gaba ɗaya wannan reshe ne da yake na tushen imani da Allah maɗaukakin sarki da sa da mi wuya gare shi hakanan musulunci ce ka bi musulunci ta farkinka ka yadda shi ne addininka domin ta yiwu ka ci ka yadda da Allah amma kuma za ka bauta wa Allah da wata hanya kuma daban to ya ce to ya yarda da Allah amma zai bauta masa irin yadda Yahudawa suke bauta masa ko zai bauta masa irin bauta ta Kiristoci ko zai bauta masa irin bauta ta ‘yan bida'a kaga wannan ya yarda da Allah din amma kuma bai yarda da cewa musulunci shine addini ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin idan mutum yana son a karbi addinin sa to kada ya saki musulunci ya rike wani abu duk abin da zaka rike shiririta da shirme ka rike in ba musulunci ba shi kowa musulunci ba kowa bane yake cewa kaza musulunci ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ita ce hikimar kuma kawo gaba ta uku wa bi muhammadin nabiyya domin da an tsaya kan wa bil islami dina to shikenan kowa ma sai ya shaci layin da ya ga dama ya ce wannan shine musulunci haka shi yana kan musulunci ya yadda da Allah kuma abin da yake musulunci ne to tun tunda akwai sifa ta uku wa bi muhammadin nabiyya annabci kuma shine labartawa da Allah madaukakin sarki yake yi wa wanda ya zaba ya gaya masa abin da yake so a yi masa ya gaya masa abin da baya so a yi masa shi kuma ya isar wa al'umma wannan shine ma'anar annabci to annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake da wannan matsayin a cikin wannan al'umma ba mu da wata wasiɗa tsakaninmu da Allah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wasiɗan mu tsakanin mu da Allah shi yake faɗa mana abin da Allah yake so dan mu aikata shi yake gaya mana abin da Allah baya so dan mu bari ashe ba zai yiwu ba mu ce muna musulunci amma ba dole bane ba tilas bane ba lalle bane musuluncin nan mu dosano shi daga sunnar annabi sallallahu alaihi sallama wannan ba ba musulunci muke yi ba saboda haka gaba ta uku ta zama tilas a kawo ta sauran kuma gabbai da suka wuce su ma bayyana su yana da muhimmanci saboda kada a samu rikirkicewar fahimta wasu suna ganin cewa imani da annabi sallallahu alaihi wasallama shine kawai kaso shi ko da kuwa baka yi aiki da sunnarsa ba zuciyarka ta ji tana son shi tana girmama shi amma kuma ba lalle ba ne sai ka bi hanyar da ya kawo sai ka yi aiki da sunnarsa a kai ma kana iya shata wa kanka sunnar ka ta kanka har ma ta rigima da kai akan cewa akwai sunna hasana sunna hasana kuma ita ce takan a bid'a hasana akwai bid'a hasana bid'a hasana din kuma ita ce takan da ka tsiro a lokacin daga ta annabi sallallahu alaihi wa sallama nan baka karance ta ba ma baka santa ba ma ballan na a ce kai aiki da ita har ka gama aiki da ita kana buƙatar kaji wato dan bid'a zai baka mamaki zai baka mamaki sunnar ga ta nan fa ko ina amma wai wannan bai ishe shi ba sai ya kirkiro bid'a kuma ai ta rigima yana cewa ai hasana yake bid'a ce hasana to ka gama da sunna hasana mana kafin a zo bid'a hasana to amma bai mutum bai gama da sunnar ba kuma yana neman bid'a kamar masu aiki da hadisi rubatsi hadisi da'ifi ce me yasa kake aiki da hadisi bayan wannan hadisi bayan malamai sun ce ya mai rauni ne bukhari ya ce mai rauni ne ahmad ibn hanbal ya ce mai rauni ne tirmidhi ya ce hadisi ne rarrauna malamai sun ittifaki akan sa sai ka ce ai ai an ce ai ana iya aiki da hadisi ra'ifi a cikin ayyukan da suke na mustahabbi ha to hadisan da suka inganta a bukhari da muslim da musnad da sauran manyan wagagen littattafai ka gama aiki da su ne kake neman ka ciki gurbin da ya rage da rubabun hadisai ai sai ka gama da waɗancan sahihan in ka gama da su kuma ka ga sauran wato kuzari tare da kai ka rasa me za ka yi ce to a kawo sauran da suka su ma ba su da kyau ba shige su amma mutum bai gama da sunna sahihiya bai ma gama ta ba wanda aka samu yana wannan babatin wanda ka samu ma shafi goma hadisi goma a sayil bukari bai taba karanta ba amma kuma shine can ya kwaso wasu hadisai marasa kyau a dailami a waye yana aiki da su wai falalaci to bukhari da muslim ba su kawo falalar da za ta wadatar da kai ba sai ka nemo wata falala ta musamman a cikin hadisan da ba su inganta ba waɗanda malamai suka ce bai inganta a jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka bin annabi sallallahu alaihi wasallama da riko da sunnarsa wannan wani jigo ne babba wanda samuwarsa shi za ta mutum ya ɗanɗani wannan daɗin da gardin da zakin da imani yake da shi nabi yace wa malam yace wa huwa min tawabi'ul mahabba kama sanadkuruhu insha Allah ta'ala wato bin waɗannan abubuwa yana daga cikin san Allah da san manzansa an ce kana san Allah kana san manzansa to ka saduda ka miƙa wuya ka risinawa abinda Allah ya ce da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah madaukakin sarki ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta kafi fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima fala wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su taba zama masu imani ba hatta yuhakkimuka har sai sun sanya ka mai yanke hukunci fi ma shajara bainahum cikin abin da duk ya faru na husuma tsakaninsu ثم لا يجدوا fi anfusihim harajan sannan kada su ji kada su kuskura su ji wani kaikayi ko damuwa a cikin zukatansu mimma qadaita daga cikin daga abinda dukka hukunta wa yusallimu kuma su miƙa wuya su saduda tasliman miƙa wuya ta sosai ka duba yadda wannan aya ubangiji ya kawo ta ya haɗa abubuwa da dama waɗanda suke nuna maka girman yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a wanda yake nuna maka abin ba kankani ba ne ubangiji ya fara da fala fala ɗin nan nafiyun ne amma lita kedil ƙasan ga ta kalma ce ta korewa amma malamai suka ce dan a ƙarfafi wannan rantsuwar kamar daidai take da inna wacce take shiga aljumalin ismiya inna kamar ka ce haƙiƙa to haƙiƙa kafin a yi rantsuwa ɗin sai da aka ƙarfafi rantsuwar ita kanta kaga ɗaya kenan sannan na biyu aka ce wa rabbika na yi rantsuwa da ubangijinka Allah ya rantse da zatinta wannan rantsuwa babu shakka tana nuna abin da zai biyo baya ba kankani bane domin ba a yin rantsuwa akan abubuwan da suke ƙanana duk sanda zaka ji mutum ya yi rantsuwa to abin da yake rantsewar a kansa ba karami bane a gurinsa yana so ya kawar wa mai wanda yake wa rantsuwa dukkan wani shakku dukkan wani kokonto ya cire duk wata wani shakka daga zuciyarsa ba zai yiwu abin da baka ɗauka ko yana da girma ba ko kuma a wanda kake maganar ba baka ɗauka mai wanda yake da shakka da kaikayi ne ba za ka yi rantsuwa ba za ka ce wa yaranka kawo mun eh, ruwa sai ka ce wallahi tallahi kawo mun ruwa baya bukata baya bukata domin a wannan lokacin ka san yaron ka ba shakka yake akan ka isa ka umarce shi ba kuma ba shakka yake akan bukatuwa kake da ita zuwa ga ruwan ba shi yasa ka ce ka maka to amma sanda aka ce wallahi to ka san abin da zai biyo ba a gurin ka yana da muhimmanci fala warabbika ga kaga abu na biyu kenan rantsuwa sannan la yu'minuna sai aka yi amfani da fi'ili na mudari'i allazi yadullu ala tajaddudi wal istimrar la yu'minuna ba a cewa fala wa rabbika ma amanu sai aka ce la sai aka yu'minuna ba za su taba zama masu imani ba au wato gaba ɗaya rayuwarsu tun daga farkon ta har ƙarshe ba za su zama mumine ba ko me za su yi sai aka kawo fi'ilin da yake nuna tajaddudi da ainihin dogewa da dorewa la nuna ba za su taba zama ba masu imani kaga shi kansa wannan karfafar ita maganar ce abu na uku kenan sannan ubangiji ya ce hatta yuhaqqimuka wanda wannan yana nuna cewa ba za a samu imanin ba sai an samu waccan gaya ma ba da hatta sai ya samu ba a ma ce illa ba domin abin da yake ma ba'da hatta min al-ghaya labudda min dukhuli fi ma qablaha cewa imanin ba zai samu ba har sai an samu abin da yake bayan hatta din nan me yake bayan hatta yuhakkimuka su sa ka alkali su hukuntar da kai su ce kai zaka raba husuma kai zaka kawo hukuncin da kowa zai bi dole sai an samu wannan yuhaqqimuka sannan a sannan a samu imani kaga wannan abu na hudu kenan sannan ubangiji ce fi ma shajara ma din nan kaga ismun mausul ne ma al-mausul yana daga cikin alfazul umum a gurin malamai ma'ana duk wani abin da ya faru duk babu togaciya ko menene babba da kankani duk kankantar abu dole ne ka yarda idan akwai hukuncin Allah da manzo a kansa ka yarda da wannan hukuncin da manzo yake kada ka ce wannan dan karamin abu ne don haka ba lalle ne sai ka rike sunna a cikin sa ba a'a shi yasa aka yi amfani da ma wannan shine wajihi na biyar sannan summa la yajidu fi anfusihim harajan sannan ubangiji ya kore alharaj sai ka ji babu kaikayi a zuciyarka babu damuwa wato ko da za ka kai hukuncin in za a samu kaikayi da damuwa akan hukuncin to wannan imanin ba zai samu ba dan zai yiwu ka kai hukuncin a yi maka hukuncin amma kuma ka rika jin kaikayi ka rika jin damuwa da kunci akan hukuncin ka rubuto tambaya a gaya min sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan kaza kaga ka kawo hukuncin sai aka gaya maka sai ka kai amma wannan hukunci yayi tsauri yayi tsauri to kaga anan an samu kai hukuncin amma kuma ba a samu na nafiyul haraji ba to dole ne sai kuma ka ji babu damuwa ka karɓi abin bi sadrin rah da budaddan kirji yalwataccen kirji ka ji abin bai takura ka ba wannan na nawa kenan na shida ko sannan idan muka duba ubangiji cewa ya harajan na kira ce fi siyakin nafi na kira fi siyakin nafi tufidul umum wato kowane irin kunci ba wai kawai kunci kowane iri komin kankantarsa kada kada same shi a zuciyarka sannan ubangiji ce mimma mimma ma din nan ita ma mausula ce mimma ita ma tana nufin umu min din nan li jinsi ma din nan mausuliya ce ba ba ba ba abin nan ba tabidiyya ba ce min din ko ma ta zama masdariya ce min qada'ika ko kuma min allazi qadaita in mun ce masdariya zaka ce min qada'ika ko min allazi qadaita in mun ce abin nan ce mausula ce kaga wannan ma yana nuna hukuncin da duk annabi sallallahu alaihi wasallam zai kowane iri ne hukuncin kada ka ji ya dame ka nan ma aka kawo sigar da take nuna gamewa ita ce wannan ma din na nawa kenan eh na bakwai sannan ubangiji ce wa yusallimu kuma su bi kauya ni kauya a za iya a samu nafiyul haraji na farko a iya samu hukunci kai hukuncin a iya samun nafiyul haraji amma kuma ba a samu taslim ba za ka iya kawo hukuncin a gaya maka hukuncin ka ka kawo hukuncin an gaya maka za ka iya jin hukuncin ba wani wahala ne da shi ba amma kuma ba lalle ka sallama ba to sai ka sallama sai ka sallama sannan ne za ka zama ka samu wancan imani da ubangiji ya kore ba za a same shi ba sai an samu waɗannan abubuwan sannan ubangiji ya ce taslima wato sallamawar kuma sai da aka ƙara ƙarfafa ta da wani masdari ka sallama sallamawa cikakkiya kada ma ka ka sallama irin sallama nan ka dan daga kabaka kuma ka janye kai kamar zaka shigo kuma sai ka fata a'a ka shigo gaba daya gaba daya ka rubuto ciki wannan ce sallama ta duka to kaga ubangiji yadda ya sanya wato sigar maganar yayi an samu waɗannan ne sannan mutum zai zama mumini ashe kaga bin annabi sallallahu alaihi wasallama ba kankanin aiki bane ba kankanin abu bane shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya nuna cewa bijirewa annabi sallallahu alaihi wasallam da bijirewa sunnarsa sifa ce ta munafikai mu'minai ba za su rika bijirewa sunnar annabi ba za a samu mu'mini ba kuma yana faɗa da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا in an ce ku zo zuwa ga abin Allah ya saukar ku zo zuwa ga abin manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ra'aita munafikina sai ka ga munafikai ya sudduna an ka sududa suna bijire maka suna bautewa suna tawaye basu yadda ba a yi ba ce a zo amma muna son abin nan a kawo hukuncinsa daga alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ce to kun ga ku kuma ha abubuwan komai sai kun tsaurara to dole ne sai sai sai sai sai alkur'ani da hadisi malamai ma ba za su iya bayani ba kuma bayanin nan ya zama daidai na'am za su iya kuma zai iya zama daidai amma da sharadin ya dace da alkur'ani da sunna duk wanda malamin da zai yi bayanin da zai saba alkur'ani da sunna shi da kansa in ya san ya saba alkur'ani da sunna in malami ne na Allah zai ce a jefar da abin da ya faɗa ballantana kai ka zo ka yarda da abin da kasancewa ya saba alkur'ani da sunna dan kasancewar wani malami ne ya faɗa wannan aya dalilin saukata kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari zubair ibn al-awwam zubair ibn al-awwam yana da gona da yake makotaka da wani mutumin madina a gonar to idan ruwa ya zo akwai hanyar ruwa idan ya fara yakan fara zuwa ta gonar Zubair ibn al-Awwam sannan ya je ya shiga gonar wannan makocin nasa mutumin Madina to idan ya zo sai shi Abdurrahman Zubair ibn al-Awwam sai ya tsayar da ruwan ya shayar da gonarsa tukunna sai gonarsa ta wadatu ta gamsu sai ya saki ruwan kuma ya je gonar ansari sai wannan ansari ɗaya ce shi bai yadda ba sai dai kawai ya saki ruwan sai rigima ta kaure sai suka je ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zubair ka rike ruwa ka shayar da gonarka amma idan ka ebi kifayarka ma'ana abin da ya wadace ka to ka saki ruwa kar ka cika da rike shi sai wannan mutumin madinan sai cewa ya an kana ibn ammatik wato ka masa hukunci ka ce ya ci gaba da rike ruwan sannan daga baya saki dan yana dan ka. wato yana ɗan safiya safiya ita ce mahaifiyar zubair ibn al-awwam ce an kana ibn ammatik da yana dan abin nan ka shi yasa zaka yi wannan hukunci ma'ana annabi ya yi san kai ya karkata zuwa ga wani dan uwansa shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to zubairu in ruwan ya zo ka datse shi ka shayar da gonanka kuma kar ka saki shi ka bari har ya mamaye ya koma ya haɗu da garu in ya so in ya balle ya je gurinsa kuma wannan sai annabi sai ya nuna cewa ma Zubairu ya ma bi haƙƙin sa cikakke shayar ya ebi abin da zai ishi shi ya sake shi to amma mutumin nan sai yake nuna kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi san kai to shine wannan ayar ta sauka fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum saboda duk wani wanda zai yi ja da hukuncin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa babu shakka wannan akwai tsofa ne na munafici a zuciyarsa وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا an ce ku zo ga abin Allah ya sauka ku zo ga abin yake na manzo sallallahu alaihi wasallama sai ka ga munafukai suna kawar da kai suna bijirewa ba za su yi imani ba وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ها؟ آه أنكر وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا Allah ya ce da a ce su munafukai sun yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya zo musu da shi da abin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi suka ce hasbunallahu Allah ya isa mana kaga anan ubangiji sai ya ce walau annahum radu yanda yake nuna maka cewa yarda da abin da Allah ya zo da shi na hukunci da abin da manzo ya zo da shi na hukunci na bayarwa ko hanawa yarda da wannan wajibi ne baya daga cikin yarda din da ake magana a kanta wajibi ne ko ba wajibi ba a'a yarda da hukunci na shari'a wannan wajibi ne haka nan ubangiji yake cewa zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum abin da ya faru ga munafukai ko ga kafirai ya faru gare su bi annahum saboda su ittaba'u ma Allah sun bi abin da ya fusata ubangiji sun yi aiki ko sun yarda da abin da ya fusata ubangiji wa kare hore duwanahu sun kuma kiyar abin da yake zai jawo musu yardar ubangiji fa ahbata a'malahum sai ubangiji ya rushe ayyukansu ashe tilas ka yarda da abinda Allah madaukakin sarki ya ajiye na hukunci idan ba haka ba kuma ubangiji ya rushe ayyukanka wa qala ta'ala Allah ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihuna wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ba komai ya hana a karbi sadakarsu ba ko zakkarsu ubangiji ya basu lada akan abin da suke bayarwa na dukiya illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih abinda ya hana shi ne sun kafircewa Allah da manzansa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ba sa zuwa sallah sai suna cikin kasala wala yunfiquna ba sa ciyar da abinda suke ciyarwa illa wa hum karihuna face su suna nuna kin abin a zuciyarsu ma'ana abinda suke yi kamar ce da suke yin shi ba suna cikin yarda da amincewa suke yi ba kaga waɗannan ayoyin ibnu taymiya ya kawo su dan ya nuna maka cewa الرضا بحكم الله الشرعي واجب يرداد حكمين الله لا شرع يكذا بركذا واجبين wannan ba shine ake magana akan mustahabbancinsa ba malam ce wa minan nau'il awwal <clears throat> wa minan nau'il awwal ma rawahu ahmadu wa tirmidhi wa ghayruhuma an sa'd an النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة ابن آدم استقارته لله ورضاه بما كتب الله له ومن شكاوة ابن آدم ترك استخارته استقارته لله وصدقه بما يقسم الله له وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها وإن كان قد قدرها وقضاها كما قال تعالى والله لا يحب الفساد وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بل يسبقها كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم wa minan nau'il awwali na daga nau'i na farko nau'i na farko wanda shine wato yarda da abinda ubangiji ya hukunta na shari'a yana daga cikin wannan nau'i ma rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa ghayruhuma hadisin da Ahmad ya rawaito da Tirmidhi da waninsu kamar Hakim kamar Baihaqi kamar Al-Bazzar duk sun hadisin an Sa'ad ibnu Abi Waqqas عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة ابن yana daga cikin arzikin dan adam istikharatuhu lillahi yin istikhara ko neman alkhairi a gurin Allah wa ridahu bima qasama Allahu lahu da gamsuwarsa da amincewarsa ko yardarsa da abinda Allah ya raba ya bashi wa min shaqawati ibn adam yana daga tsiyacewar dan adam tarku istikharatihi lillah barin neman alkhairi gurin ubangiji shine istikhara wa suqtuhu bima wa sukhtuhu bima yaqsimu Allah lahu da kuma fushinsa da abinda ubangiji ya raba ya bashi wannan hadisi kamar yadda ya faɗa Imam Ahmad da Tirmidhi sun ruwaito shi Tirmidhi da ya ruwaito shi ya raunana shi ya ce hadha hadithu la na'rifuhu illa min hadith ibn Abi Humayt وهو أبو إبراهيم huwa bil qawi inda ahli al-hadith imam tirmizi da ya rawaito wannan hadisi ya ce maka wannan hadisi hadisi ne garibi duk inda tirmizi ya amfani da kalmar garib ita kadai ba hasanun garib ba ba hasanun sahihun garib ba ba sahihun garib ba ita tsurar kalmar garib din to malamai sun ce wannan kalma ce da take nuna hadisi mai rauni ne a gun tirmizi duk sanda zai amfani da kalmar garib ita kadai ba tare da ya hada ta da kalmar hasan ko sahih ba to wannan kalma tana nuna raunin hadisin a gurinsa yace hadha hadisin gharib yace wannan hadisi ne mai rauni la arifu illa min hadith ibn abi humayr ba mu san wani ya ruwaito shi ba face wannan mutum da ake kira ibn abi humayr sunan shi muhammad muhammad ibn abi humayr alkunyarsa abu ibrahim almadini falaisa huwa bil qawi inda ahli hadisi shi kuma ba mai karfin wato kiyaye abu bane a gurin malaman hadisi wato ba karɓaɓɓe ba ne a gurin malaman hadisi wannan ta sa shek nasiruddin albani ya raunana hadisin a cikin silsilar da'ifa saboda haka wannan hadisi bai inganta ba duk hanyoyinsa suna haɗewa ne da shi wannan mutum muhammad ibn abi humayt almadini. mana yace wa amma rida bil manhiyat min al wal fusuq wal isyan fa aktharu al-ulama yaquluna la yushra'u ar-rida biha ya gaya maka yarda da abin da ubangiji ya yi umarni da shi na shari'a yi kaza ko bar kaza ka yadda za ka yi ka kuma yadda za ka bari wannan wajibi ne to sai kuma abubuwan da ubangiji ya hana na kafirci da fasikanci da sabo da kangara za ka yarda da wannan ko ba za ka yarda da shi ba ma'ana idan ya faru za ka ji ka yarda ka gamsu da ya faru ko ba za ka ji ba an fahimci tambayar idan da mutum zai tsinci kanshi a sabon Allah zai yi rida ya ce a yi hukuncin ubangiji ne shi ya hukunta masa da haka ya yarda da abin da ubangiji ya hukunta masa shi ba zai yi waye ga abin da Allah ya hukunta masa ba shi ya hukunta masa ya yi sabo ya kuma yi saban to ya yarda da haka ubangiji ne ya yi ya shi ma kuma ya yarda da abin da ubangiji ya yarda da shi mutum zai faɗa haka fa aktharul ulama'i da dama daga cikin malamai ya kulu da la yushra'u rida biha ba a shar'anta yarda da wannan ba kama la yushra'u mahabbatuha kamar yadda ba a shar'an ba shar'anta ba ka so abun ba ba za ka so kafirci ba ba za ka so saban Allah ba raha wa kuma ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ka ga an sa maka ƙin wannan ubangiji ya yi wa muminai baiwa da wannan ya sa muku kin kafirci da fasikanci da saban Allah to shine malam yace fa aktsarul ulama'i to da yace fa aktsarul ulama'i shin yana nuna kenan akwai wasu daga cikin malamai da suka ce a yarda mutum ya ji ya yarda babu shakka akwai wasu daga cikin sufaye waɗanda su suna ganin duk abin da mutum ya tsinci kansa a ciki to lalle ya yarda domin yardarsa a nan tana nuna yarda da Allah saboda Allah ne ya hukunta ubangiji ya yarda abin ya wakana kuma ya wakana dan ne da shi zai nuna baya su in ya haka ya bijirewa Allah wannan magana ba ta da kyau ita ce ta ja wasu suka yarda da kafirci suka yarda da fasikanci da bid'a da saban Allah domin sun ce duk abin da yake wakana a duniya muradu muradu mahbubihim ne abinda ubangijin su wanda suke so ne yayi muradi su kuma muradi a gurin daidai yake da mahabba nan ne tabewar ta samu wato daidaita kalmar irada da kalmar mahabba da kalmar rida irada a ammu min mahabba kalmar irada ta fi gamewa sama da kalmar mahabba ko kalmar riga ubangiji yuridu shay'an la yardahu ubangiji zai iya nufar abu wato abin ya faru da nufinsa da iradarsa amma ubangiji bai yarda da wannan abin ba amma duk abin da ubangiji yake so ya faru to wannan wajibi ne kai ma ka so shi saboda haka akwai bambanci tsakanin muradullahi da kuma mahbubullahi a ammu min mahbubihi fa muradullahi qad yakunu mahbuban lillahi wa qad yakunu makruhan lillah saboda haka mala ce fa inna allaha subhanahu la yardaha abubuwan da suke na kafirci da fasikanci da kangara da sabo ubangiji bai ya baya yarda da wannan wala yuhibbuha baya son waɗannan wa in kana qad qaddaraha wa qadaha ko da ko ubangiji ya kaddara faruwar abin kuma ya so ya ya ya hukunta faruwar abin kaga wannan ita ce qaddara alqadaru almi alkauni eh alqadar alkauni wa qadaha alqada'u alkauni kama qala subhanahu wallahu la yuhibbul fasad kaga fasad barna ubangiji ce baya san san barna masu kokarin su ce duk abinda ya faru mahabubullahi ne idan kafiri yayi kafirci to Allah yana son wannan to ya za su yi da wallahu la yuhibbul fasad sai su yi tawili ya za su yi tawili ki wallahu la yuhibbu alfasada lil mu'minina wato Allah baya san barna ga muminai kenan kaga yuhibbuha Allah sauki to Allah ya ce wa kala ta'ala wa la yarda li ibadihi al-kufra to nan ma jahadi sai li ibadihi al-mu'minina shi ba bai ce mu'minina ba ya ce li ibadihi duka sa da muminin da wanda ba muminin ba ubangiji ba zai taba yarje musu da kafirci ba haka Allah ya faɗa amma sai suka ce a'a li ibadihi al-mu'minina ake nufi saboda ba sa tabbatar da mahabba ba sa tabbatar da rida lillah kalmar mahabba da kalmar rida sifofi ne daga sifofin Allah waɗanda suke jahmiya da waɗanda suka bi bayan su kamar wani bangare na ash'ariya ba sa tabbatar da wannan sifa ta mahabba lillah an ce wallahu la yuhibbu sai ce la yuridu kaga sai su fassara al mahabba da da irada wanda kuskure in ka duba jalalaini da inda irin wannan kalmar ta zo la yuhibbu ko yuhibbu to sai kaga an fassara maka ita da irada in kana karanta jalalaini wallahu inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin yuhibbu ya ce yuridu isabatahu yana nufin sakan ka musu kaga an fassara mahabba da irada tare da cewa irada a ammu min al mahabba sifar mahabba sifa ce khassa sifa ce ta musamman wacce muta'alliqinta su ne abubuwan da Allah yake so na da'a da kuma masu yin su shine muta'alliqin mahabba amma muta'alliqin irada wannan umumin khalqin lahi duk abin da yake wakala a duniya yana da ta'alluqi da irada ubangiji an gane wannan ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu kaga yuhibbuhum sifa ce ta ubangiji wannan sifar kuma muta'allaqin ta sune wannan mu'mine da Allah zai zo da su kaga kafirai ba za su shiga karkashin amma irada kalma ce da take kunsar kowa da kowa an gane ko to saboda ba sa sai tabbatarwa da Allah sifatul mahabba shine sai suke tawilin kalmar yuhibbu da yuridu to la yuhibbu sai suke la yuridu to la yuridu li ibadihi al-kufra ya aka yi ko la fasad ya aka yi kuma barnan ya faru sai su ce al-fasad ala lil mu'minina ake nufi saboda na kwarai ba za su ba za su yi barna ba saboda ubangiji baya nufin su da barna amma kafirai za su iya yi saboda yana nufin su da haka kaga tawili kenan wato shi tawili har kullum wani lokaci wani wata ma'ana ce ta nesa za a zo a zungura ta cikin wata ma'ana ta kurkusa amma kuma in ba kai kana da basira ta ilimi ba sai a ɗauke maka hankali ba za ka iya ganewa ba dan kaga kawai an ce la yuhibbu ko an ce yuhibbu a ce yusibu sai kaga to menene ai dama in yana son su zai sakanka musu ba tare da cewa wannan fassara mahabba ne da laziminta tafsirul mahabba bi lazimiha lawazimul mahabba shine in kana son in Allah yana son ka zai maka sakayya amma so ɗin wata sifa ce mai zaman kanta ba wai ita ce sakayyar kawai ba an fahimta ko so sifa ce wacce za ta iya haifar da sakayyar amma sakayyar daban so kuma daban an gane ko to sai a fassara sifa bi lazimiha wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda min alqawli to anan dai kaga tawili kuma zai yi wahala wa huwa ma'ahum suwa fukai iz yubayyituna ma la da minal alqawli lokacin da suke kwana suna kukkulla abinda Allah maɗaukakin sarki bai yarda da shi ba a kaga akwai ayyukan da Allah maɗaukakin sarki bai yarda da su ba bal ha bal ubangiji na fushi da wannan aikin kama kala ta'ala kamar da yace zalika bi annahu ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahu haka ta faru gare su saboda sun bi abin da ya fusata Allah suka kuma kiyardar ubangiji fa ahbata a'malahum sai ubangiji ya rusa ayyukansu to magana akan rida din nan tana da fadi ibnu taymiya dai bai gama ba har yanzu saboda haka ayi hakuri dai ayi tabin shi a hankali yana bin ka daki yana bi da kai daki daki yadda zaka fahimci maganar gaba gaba ya gaya maka maganar arrida bil masa'ibi wannan mustahabbi ne babu inda Allah ya wajabta wannan sannan kuma ya gaya maka arrida bi amrillahi shar'i wannan kuma wajibi ne sannan kuma ya gaya maka arrida bil manhiyati min al kufri wal fusuqi wal isyan wannan kuma ghairu mashru'i ba shari'a bane to akan wannan gaba zai ci gaba da bayani abinda zamu karanta a sati na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim <clears throat> wannan yace ta fuskar marwaita hadisi menene matsayin dailami shin yana da rauni ne ko ku to dailami mutum biyu ne da ɗa da uba wani lokaci akan ce wa ɗan ma dailami wani lokaci a ce ibnu dailami amma dai duk aiki guda ɗaya suka yi uban shi ya fara yin wani littafi da ya sa masa suna firdausul akhbar da ya tara hadisai wanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya tara ya hargitsa da mai kyau da mara kyau wato kwashe-kwashe ne dai a littafin ɗansa ya zo daga baya sai ya sa wa dukkan kowane hadisi da ya kawo sai ya sa masa isnadi saboda shi uban bai ya share asani din shi kuma ɗan da ya zo sai ya mai da isnadin kowane hadisi ya ambata shi ne ake kiran littafin sa musnadul firdaus saboda akwai bambanci tsakanin firdausul akbar da kuma musnadul firdaus firdausul akbar na uban ne musnadul firdaus kuma na ɗan ne to wannan littafi cike yake da hadisai wanda suke marasa kyau hadisai na ƙarya hadisan da ba su inganta ba shi yasa siyudi duk sassaucinsa da sakacinsa a cikin littafinsa aljami'u sarir yake cewa don hadisin da ya ce dailami ne ya ruwaito to daidai yake da ce maka mai rauni ne kawai kada ka matsaya kana tambaya mai rauni ko ba mai rauni ce in dai na jingina shi zuwa ga dailami kawai ina nufin bai inganta ba to su waɗannan aikin kawai tattarawa suka yi amma ba suke da laifin ko ko raunin nasa ba ba wai su ne suka suka kirkira hadisan ba ko kuma a raunin haddasa ne ya sa'a tunda akwai salsala kafin a kai ga annabi saboda waɗannan sun rayu ne a wajen ƙarni na hudu saboda haka salsalar da take tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam a nan raunin ne a raunin yake faruwa su ko ba tsaya sun tace ba to shi yasa idan aka ce da ya wato to kawai ka yi dare dare da abu wanda ya ce mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata suna iya sanya zinari to amma mu mun ji wani malami ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mata sanya sarka da dan hannu da zobe da dukkan abin da ke kewaye da gaba ta zinari menene ingancin wannan magana wannan magana ce da malamai na sunna suka yi sabani a kanta akwai waɗanda suke ganin wato duk da ya halatta mace ta sa zinare amma kar ta sa almuhallak wato wanda ba ya da baki ba a rabe shi ba wato haɗe yake a zagaye yake kuri ba tare da an samu an rabe gaba nan bakinsa ba to wannan wasu malamai suna ganin bai halatta ba shek nasiru dina albani har a cikin littafinsa jilbabul mar'atul muslima ya kawo wannan matsala to wasu kuma malamai daga cikin malaman sunna irin su Sheikh Isamin sun ja da shi akan wannan wajen fahimtar hadisan da ya hujja da su shi ya fahimce su ta haka su kuma sun musu wata fahimta ta daban wanda matsalar dai tana da sauki ba matsalar ta da jijiyar wuya bace saboda haka wanda ya fahimci ba kyau din to shi shikenan yawanci ma maza sukan fake da wannan su ki tsayawa matan su gwal sai ce kai albani ya ce ba kyau shi kuma albani ba duka muhallak wanda yake halaka ka iya sayan sarka din wajen mahadarta sai a cire sai a saka wani dan karfe shikenan an rabe saboda haka shi ba wai gaba daya ya hana ba cewa azhab al muhallak haka haka haka a haka hukuncin yake a gurinsa to amma kuma da yawa daga cikin malamai ba su goyi bayansa a kai ba saboda haka matsalar dai tana da sauki ni a gurina ina son karin bayani dangane da kaifiyar kabaru a cikin sallah akwai alqabdu akwai alwad'u alqabdu shine lokacin da zaka rike hannunka alwad'u kuma lokacin da zaka dora hannunka ba tare da ka rike ba duka sifofin biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa ne akan kirjinsa ko kuma akan me za a kira shi nan daidai zuciyarsa yayi wannan amma duk ruwayoyin kuma da suka zo kan cewa annabi ya sanya hannunsa a karkashin da wannan bai inganta ba saboda haka daga dai kirji har zuwa kan kasan kasan zuciyarsa duk mutum zai iya dora hannunsa nan amma hadisin da ya zo tahta surratihi wannan bai inganta ba wanda shine mutanen ahnaf su kuma suka rike idan za su yi sallah za su dora hannunsu amma karkashin cibiyarsu to sun yi riko ne da wannan hadisin amma bai inganta ba saboda haka ba za ka ɗora shi sama da cibiyarka har zuwa daidai zuciyarka ina son a taimaka min da tarihin abdullahi ali bassam wanda ya rubuta tafsirin allah shari umdatul ahkam ban san tarihinsa cikakke ba don ba wanda ɗaɗɗan malami ba ne ba wani fitacce ba ne fitacce ne a wurin mu haka nan amma a can ƙasarsa ma ba wani ba su cika ma dogaro da shi ba shine mai littafin tawdih al-ahkam sharhin bulugh al-maram shine mai tafsir al-allam sharh umdat al-ahkam mutumin saudiya ne ya rasu shekarun baya da suka wuce malami ne na kasar saudiya ya rasu shekarun baya da wuce amma baya daga cikin fitattun malaman kasar wasu ma daga cikin malaman suna ganin akwai rauni cikin iliminsa shi yasa a littafin littafinsa al ahkam za ka ga wasu hukunce hukuncen da dama suna da rauni don haka sai a karanta tare da da bin diddigin maganganun da yake faɗa yana son bayani dangane da bid'a hasana ai babu wata bid'a hasana ka taɓa karanta hadisi da ya ce wanda ya yi bid'a hasana man ibtada fil islam bid'atan hasana <laughs> ai babu wannan akwai dai man sanna fil islam sunnatan hasana kaga sunna ba ita ce bid'a ba mu muna magana akan bid'a hasana da muka ce babu bid'a hasana wani ce akwai bid'a hasana me ya hujjar ka sai ce man sanna fil islam sunnatan hasana ha to mu magana sunna miki mu magana bid'a miki ka kama inda aka ce man man ittada fil islam bid'atan hasana ba za ka samu ba haka sunna hasana ba ita ce bid'a hasana ba sunna hasana ashe abin yana da kyau shari'a ta zo da shi amma mutane ba su aikata ba sai da wani ya zo yana aikatawa shi ne abin da hadisi yake nufa hadisin abu musa ashari a cikin sahih bukhari da muslim lokacin da ash'ariyuna mutanen kabilarsa daga yaman suka zo a cikin wani hali na galabaita na wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi hudu ba cikin jama'a cewa a zo a taimaka musu a mutum wani mutum ya je ya kawo abinci a hannunsa ya zo juyi ganin haka kowa zai rika kawo nashi sai kowa ya rika kawo sadaka shine annabi ya tashi dan ya yaba ma wannan mutum abin da ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana kaga anan wannan mutum ba wanda abu ya kirkiro sabo a musulunci ba sadaka ce amma shi ya fara yi a lokacin kuma mutane sai suka ta koyi da shi to kaga ashe duk wanda ya raya wata sunna bayan mutane sun batta ko ya karantar da ita bayan mutane sun jahilce ta kana iya ce masa shi ma ya shiga karkashin man sanna fil islami sunnatan hasana amma wani ya kawo wani abu sabo fil wanda babu shi a musulunci kuma ya ce bid'a hasana ce daidai take da sunna hasana kaga akwai akwai daru akwai daru a cikin maganarsa haka babu bid'a hasana kuma kace bid'a bid'a kuma hasana anan mutane za a yi ta rigima domin za ka kawo na ka ce hasana ce ni kuma in ce ba hasana ba in kawo tawa in ce hasana kai ma in ka gada ma ka ce ba hasana ba to ya za mu gane bid'a hasana da wacce ba hasana ba tunda duk abin ba ya da tushe daga Allah da manzonsa da abin yana da tushe daga Allah da manzonsa kaga ko bai zama bid'a ba in kuma ya zama bid'a babu shi kenan a cikin musulunci in babu shi a cikin musulunci to ya za mu gane hasan ne kai za ka iya cewa bid'ar ka hasan ce ni kuma in ce taka bid'ar ba hasana ba ce sai ya ce ni ma in kawo tawa in ce hasana ce kai kuma ka ce kai ni ma tawa ba hasana ba ce ya kaga zai ta rigima to shi musulunci ba inda za ga hukunce hukuncen sa ya zo da irin wannan abin da zai ta sa ita rigima ita rigima ba ba ta da karshe to haka in an yi rigima a maida ga Allah da sa to in aka tashi mai da bid'an nan zuwa ga Allah da manzon za a samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kungwamshe duk inda bid'a take kaga kenan ba ta samu gurbi ba saboda ka babu wani bid'a hasana kuma kamar yadda muka faɗa ba wannan magana magana ce wacce take ta malamai da dama daga cikin muhaqqiquna wanda ya fara magana da karkasa bid'a hasana sun ce shine Izzuddin ibn salam a cikin littafin sa qawaid al-ahkam to ko shi da ya karkasa bid'a hasana din da wajiba da waye da kusan misalan da ya bayar duk suna komawa karkashin masalihul mursala ba karkashin bid'a ba abinda yasa shadibi ya ja da wannan ce duk abin da ka kawo suna shiga karkashin masalih mursala ba karkashin bid'a ba masalih mursala kuma wannan da dama daga cikin malamai musamman malikiya sun yarda da wannan saboda haka akwai bambanci tsakanin maslaha mursala da kuma bid'a maslaha mursala shine wani abin da yake ya shafi rayuwar mutane shari'a bata soke shi ba ba kuma ta yi umarni da shi ba shine maslaha mursala ma ja'a fi shar'i i'tibaruha wala ilgha'uha ba inda shari'a ta ce yi kaza yi wannan ba kuma inda ta ce a bar wannan abin amma kuma akwai maslaha ga al'umma cikin yinsa sa to shi ma sun sa kaidi na farko kada wannan abin ya zama akwai dalilin samuwarsa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma ko bai yi ba sannan ya zama kada ya zama akwai mali abin nan akwai rashin sa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka bai yi wannan abin ba in aka samu al-muqtadi mawjud na samuwar abin a zamanin manzo sallallahu kuma bai yi shi ba to ba kuma yadda za a yi wata rana ya zama wata maslaha mursala akwai masu kokarin tabbatar da maulidi sai akwai maslaha mursala ana son mutane su so manzon Allah a zamanin manzo Allah ba a son mutane su so manzon Allah ana so su so manzon Allah kaga ashe al-muqtadi din na a ce mutane a yi wannan maulidi akwai shi a zamanin manzo sallallahu alaihi amma kun ba a yi shi ba a zamanin sahabbai akwai amma kun ba a yi shi ba zamanin tabi'i akwai amma ba a yi ba atba'u tabi'ina ba a yi ba ba a yi ba sai a cikin karni na hudu a lokacin daula ubaidiyya daular da al'ummar musulmi gaba daya malaman musulunci suka yi tifaki akan kafircin ta su ne suka fara yi kuma ya zama wannan abun maslaha ce ga al'umma ba zai yiwu ba saboda sauraka wannan bid'a hasana hatta abin nan Ibrahim Iyas a cikin littafin sa tafsiratul anam tafsiratul anam littafi ne da ya rubuta tafsiratul anam bi anna al-ilma huwa al-imam sunan littafin tafsiratul anam bi anna al-ilma huwa al-imam a ƙarshen littafin ya yi kace kace da cewa akwai bid'a hasana shi kanta kaga dai ba ittifaki muka yi da shi ba ballantana a ce namu ne to a cikin littafinsa har kalubale yake ce a kawo masa hadisi ɗaya. ko aya da ta ce akwai bid'a hasana shi kuma duk abin nan da aka faɗa na cewa bid'a ne hasana hasana hasana duk masalihul mursala ne haka ba bid'a ne hasana ba ka duba wannan littafin tafsiratul alam bi anna al-ilma huwa al-imam karshen sa za ga irin kalubale da yayi mai tsanani yace duk maganganu ne babu babu dalili wa laysa alaiha asaratu min ilm ba ma ilimi a cikin wannan maganganun da ake cewa akwai bid'a hasana ba shi kaga ba wai magana mu bace mu kadai sannan yace a gaya masa ingancin wannan hadisin ajibu auladakum ala salati kasal hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa hubbi alquran alkarim wannan hadisin mawdu'i hadisi ne wato na ƙarya ba bai inganta ba sannan sai wannan da take cewa a wata rana ta kasance tana da aure sai mijinta ya sake ta ta koma gidansu tana zaman zawarci sai wani ya fito yana son ta da aure amma lokacin bata gama idda ba kuma lokacin gidan ba a gidansu ba a yi bincike ba ta gama ko bata gama ba sai aka daura aure da shi wannan mutumin bayan daura mata aure da shi a kuma har suka samu haihuwar 'yaya shida da wannan mutum wata rana tana zaune tana sauraron wa'azin mala abubakar gumi Allah ji kansa da ramarsa sai ta ji yana bayanin cewa duk macen da aka sake ta sai ta gama idda sannan za ta yi aure ce lokacin ita ba ta da wani ilimi akan menene idda kuma iyayenta ba su yi bincike ba ta gama ko ba ta gama ba shi mijin da ta aura bai yi bincike ba haka aka daura musu aure da shi ta ce to da mijin ya dawo ta gaya masa cewa babu aure tsakaninta da shi to waɗannan 'ya'yan nasu da suka haifa ta ce cin 'ya'yan wannan na wannan mijin ne ko na mijin farko Ah. kaga kaga wannan ai ba ba ya za a ce namijin farko kuma ya laifin mijin farko kuma shi yace kake gama ita ya shida duk kuma shi ne ƴaƴan namijin farko na namijin na biyu ne shi wannan da kika aura kuma ke ma kin san ƴaƴansa ne shi ma ya san ƴaƴansa ne kowa ma ya san ƴaƴansa ne saboda haka ƴaƴansa ne ko da kuwa an yi wannan auren a cikin idda aure kan babu shi da zarar aka fahimci cikin idda aka yi aure to ya ɓaci ba ma wai saki ake jira ba saki sai idan aure akwai shi ake cewa saki amma in aure da man can ba bai ginu ba an ɗora tubalin amma rushe ya faɗi ana san ya ginu saboda haka a zaman babu auren ake ana zaton da auren saboda haka babu batun saki aure ya rushe amma ‘ya'ya kuma nashi ne saboda duk wani wanda aka san cewa shi ne ya kusanci wannan mata ta haifi wannan ɗa shi ma ya yadda cewa shi ne ya yi wannan to ɗansa ne ɗansa ne ko da kuwa ba a cikin itsar na shari'a ba matukar dai ya amince ɗansa ne to dan nasa ne magana da ake ta cewa kamar dan zina ana magana dan zina mutum ne ya zina da mace suka yadda da sun yi zina ya yadda ɗansa ne sai kuma a ci gaba da cewa ba ɗansa ba ne ɗansa ne lokacin sai na umar ya yi ilhakin dukkan 'ya'ya da aka haifa a jahiliya duk wanda aka haife su a jahiliya ta hanyar zina ce duk wani wanda ya haifi wani ta hanyar zina ya zo idan ya yarda cewa shi ne ya yi wannan cikin aka haife shi to shi kenan ya yi alhakinsa ya zama ɗansa akwai gado mana ɗansa ne yusi kuma Allah fi auladikum ba inda yare ya tabbata ɗansa ne akwai gado mana wannan ita ce magana in ka duba abin nan in ka duba zadil ma'at fi hadi da ibad na ibnu tayyib kuma ibnu taymiya yana da risala akan wannan ita ce magana wacce take amma duk maganar a kore tare da cewa kuma shi ya yadda ita ta yadda ko ba mutum baya faduwa daga sama baya da uba har kawai a ce ga wani mutum mutum ne in ba annabi isa alayhi salam ba da annabi adam har kawai a ce ga wani mutum amma bai da uba duk mutumin da gani da ubansa to uban ya ce shine ubansa kuma daman halittar dan adam ana yin ta ne da haduwar mace da namiji kulita min ma in ya yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib da wannan ne ake halittar dan adam haka duk a wanda kuma ya ka halicce shi daga ruwan wanci da da eh, wanci da maniyin wani to waɗannan kuma su ne iyayensa a ci gaba da cewa a'a ba iyayensa bane saboda da shubha ko kuma a'a auren ba bisa ko ba ko kafin ai aure ne akai wannan duk shubha ba za ta sa ya zama ba ɗansa ba maganar yi zina ya yi laifi ya saba wa Allah wannan kuma tana nan wannan ba za ta tashi ba in akwai hukuncin shari'a na musulunci bayan ya yi ikirarin za a iya masa za a iya masa haddi sai na umar bai yi ma waɗancan hajji ba saboda kasancewar an yi shi ne a jahiliya ba kafin zuwa musulunci ba za a kama mutum da wannan laifin ba amma ko su a can wancan lokacin sun san laifi ake ba ba su ɗauki zina wani abin kirki ba a matsayin laifi take a wannan lokacin ziyad aka raskar da shi ga abu sufiyan da ana ce ziyad ibn abihi aka da ana ce da shi ziyad ibn abi sufiyan saboda ba a haife shi ba ta hanyar ta hanyar aure saboda ka waɗannan 'ya'ya shida 'ya'yan shi wannan ne kuma in ya mutu za su gaje shi وصلى الله وسلم على نبينا محمد ana neman wato oh, akwai yan uwa da yawa da suke buƙatar addu'o'i da dama akwai marasa lafiya asibiti akwai masu jarabawa akwai waɗanda dai suke cikin wani hukunci na rayuwa da fahimta karatu da sauransu ah, eh, akwai kuma ɗan uwa limami na mai addu'a malam ashirin ɗansa ya ɓace yanzu kwanaki wajen goma ba a san inda yake ba to mu addu'a Allah madaukakin sarki ya dawo da shi Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi Allah madaukakin sarki ya yaye ma dukkan wasu da suke cikin damuwa wannan damuwar tasu waɗanda suke da bukata ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su waɗanda suke cikin damuwa Allah ya yaye musu damuwar su Allah madaukakin sarki ya gafarta ma waɗanda suka mutu waɗanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين wanda ya sa waɗannan ƙwayaye Allah saka masa da alkhairi kuma muna fatan sauran inda ya rage duk za a yi kokari a saka domin su waɗannan ƙwayayen kun sun fa haske kuma ba su da jan wuta kamar waɗancan waɗancan suna yi wa injin nauyi wani lokaci kuma sannan hasken su ba mai wadatarwa ba ne kuma na san watakila har baya ko waɗanda suke rike da littafin da muke karantawa suna buƙatar su bibi karatun da muke yi don haka muna fatan ko shi wanda ya sa waɗannan ko wasu bayan Allah masu sun aikin alkhairi za su yi kokarin karasa wannan aiki Allah maɗaukakin sarki ya sa musu a mizani Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ayyukansu na alkhairi ya haɓaka dukiyarsu aikin ta bayan su wa sallallahu wa sallama nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in